إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ولا خير في من كان لله عاصيا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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shirin tarbiyya a ƙasar hausa shirin da yake la'akari ko tsokaci kan tarbiyya a musulunci tare da waiwaye ya zuwa ga kallon tarbiyyar bahaushe da nufin a kalli ababen dukansu biyu janban bijanbin a dubi wannan a dubi wancan idan bahaushe yana da gyara a tarbiyyarsa a yi ƙoƙari a faɗakar da shi don mu gudu tare mu tsira tare ya 'yan uwa wannan shine shiri na uku a cikin silsila na wannan shiri na tarbiyya a ƙasar hausa idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata cikin wannan shiri muna magana ne kan abin da ake kira a tarbiyatul imaniya bayan mun kasa tarbiyya mun yi bayanin su kamar yadda malaman tarbiyya suka kasa su kashi-kashi har kashi goma sha biyu sai muka ɗauki kashi na ɗaya muke magana a kai wato tarbiyya da take da alaƙa ta kai tsaye da imani wanda ake mata take ko aka sa mata suna a tarbiyatu al'imaniyatu mana tarbiyya ta imani a ƙarƙashin wannan mun yi darasi mai yawa mun yi darasi na ɗaya mun yi darasi na biyu wannan shi darasi na uku to a yau za mu kalli menene ginshiƙan tarbiyyatul imaniya yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da irin wannan nau'in tarbiyya menene hadisai menene umarni nasa sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da wayannan tarbiyya ne a ƙarƙashin wasu jogo-jogo na zance guda hudu na ɗaya ya gwada mana cewa mutum ya buɗi idon ɗansa amruhu bil fathi alal waladi bi kalimati la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni mutum ya buɗi idon ɗansa da kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ta zamo ita ce kalma ta farko da ɗanka zai fara ji wannan tubali ne na inganta tarbiyyarsa ta ɓangaren imani dalili akan wannan shine hadisin da imamu ha, imamul hakim ya ruwaito shi daga ibnu abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana cewa iftahu ala sibiyanikum awwalu kalimatin bila ilaha illallah ku buɗe kunnen ‘ya'yayenku da farkon kalma da za ku fara da ita shine su ji la ilaha illallah me sirri cikin wannan menene hikima cikin wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku buɗe kunnen ‘ya'yayenku da kalmar la ilaha illallah ya zamo ko ta zamo ita ce kalma ta farko wacce za ta zirara cikin kunnuwan ɗanka ko ‘yarka hikima cikin wannan saboda kalmar tauhidi da kalmar da take kunshe da sha'airul islami kalmar da ita ce shi'ar na musulunci babbar alamar musulunci ta zamo ita ne wanda yaro ya fara ji ta zamo ita ce kalmar da yaro zai fara faɗa ta zamo ita ce kalmar da yaro zai fara hankalta ƙwaƙwalwansa ya tariye kalma ta farko ita ce kalmar tauhidi kalmar da ta zamo ita ce shi'ar na musulunci kalmar da take kunshe da babu abun bautawa a bisa ga cancanta sai Allah a baya mun riga mun yi bayani akan irin abin da yake na hukunci na wanda an ka haifa batun da ya shafi yi masa ma'ana kiran sallah cewa mustahabi ne a kunnen dama da kuma yi masa ikama a kunnen hagu to wannan shi ne abin da zai biyo baya daga lokacin da ɗan nan ya fara ƙoƙarin yi magana cusa masa la ilaha illallah ya zamo shi ne abin da za ka koya masa magana da shi kana sharan fage ne kuma kana yin aiki ne naka na tarbiyatul imaniya a cikin ƙa'idoji da ayyukan da ke gabanka a kan wannan yaro na tarbiyya har guda goma sha biyu yanzu ka ɗauki ɗaya ka sa a gaba abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da cewa a sanar da shi yaro ɗin mun ya aqil daga lokacin da ya fara zamowa mai hankali ya fara hankalta a fara koya masa hukunce-hukuncen halal da haram me sa muka faɗi wannan saboda hadithin da ibnu jaririn da shi da ibn munzir sun ka fito da shi hadisin abdullahi ɗan abbas inda yake cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa imaru bi ta'atillah ya ku jama'a ku yi aiki bi ta'atillahi da da'a ma Allah ku yi aiki ta hanyar yi wa Allah da'a ku aikata umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu ma'asiyallah ku ji tsoron saba ma Allah duk abin da ka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hani a kai shari'a ta ƙi shi ta haramta shi ta karhanta shi ta ce ba ta so kai a matsayinka na uba kai a matsayinka na malami ke a matsayinki na uwa ke a matsayinki na malama ya zama wajibi ki nisance shi don tarbiyyar al'umma yana hannunki kada a ga malami ko a ga uba wajen gaba-gaba wurin ayyuka na saba ma Allah wannan rugujewan tarbiyya ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa muru auladakum bimtisalil awamir ku umarci 'ya'yanku da su ma su dinga aikata irin wayannan ayyuka na umarni irin abin da Allah ta tabaraka ta'ala ya ce a yi irin abin da manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da umarnin a yi ala wajhil umum irin abin da shari'ar musulunci ya ba da umarnin a yi shi wajtinabun nawahi dole ne ku nisanci abubuwan da an ka hana manzan Allah ya ce fadhalika wiqayatun lakum walahum minan nar yin ku haka shine wiqayatun lakum tsarewa ne shine tsarewa wiqaya garkuwa kenan naku walahum kuma garkuwansu ne minan nar daga wutan jahannama ashe kai ka aikata aiki nagari gudumawa ne wurin yaƙi da rashin tarbiyya a ƙasar hausa ka nisanci mummunan aiki gudumawarka ce ta yaƙi da rashin tarbiyya a ƙasar hausa idan ka aikata aiki mai kyau ka taimaka wurin tabbatuwan tarbiyya a ƙasar hausa a matsayinka na malami ko kuma a matsayinka na uba ya uwa wannan hadisi idan muka ɗabbaƙa shi muka aikata shi abin da zai biyo baya shine ɗan da ka haifa zai zamo tun lokacin da ya buɗi ido zai buɗi ido ne da aikata aiki nagari zai saba aikata aiki nagari yin kyakkyawan aiki zai bi jini da tsokarsa ba zai taɓa samun gajiyawa ko kasala a duk lokacin da kyakkyawan aiki ko umarni ya taso ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ya uwa idan muka aikata wannan aiki to ‘ya'yanmu za su nisanci munanan aiki kenan mun tsarkake al'ummanmu daga sace-sace mun tsarkake ta daga shaye-shaye mun tsarkake ta daga sara suka mun tsarkake ta daga kalare ‘ya'yanmu ba za su zama area boys ba ‘ya'yanmu ba za su zamo suna gararan ba a kan titi suna shan shalisho suna shan kayan maye bakunansu ta yi kansa fuskar su ta yi baki sun zamo abun tsoro ga al'umma hanyar da za mu bi mu kawar da wannan shi shine ɗabbaƙa irin wayannan umarni mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnenmu da mu karantar da 'ya'yanmu ibada tun suna shekara bakwai me yasa na faɗi haka saboda hadisin da imamu hakim imamul hakim da abu dawud sun karuwaito shi daga abdullahi dan umar cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin wa hum abna'u sab'a sinin ku umarci 'ya'yanku bis salat da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin a lokacin suna 'yan shekara bakwai shekaransa bakwai ka umarce shi da yi sallah kada ka yadda ka je masallaci ka bar shi kada ka yadda a yi sallah ba ka tambaya ko ya yi sallah ko bai yi ba ka tabbatar da ka aikata wannan aiki domin ya saba ya girma sallah ta zamo ba ta masa wahala manzo Allah ya ce wadribuhum alaiha wahum abna'u ashirin ku bige su a lokacin da suka bar sallah ku bige su a lokacin da suka ƙi yin sallah wahum abna'u ashirin a lokacin da suka kai shekara goma ɗanka shekaransa goma bai yi sallah ba manzo ya ce ka ji jakunan ka bige shi Ya'yan uwa nawa ne daga cikin ƴaƴanmu a yau baligaggu yana gidanka za a kira sallah ka yi alwala ka bar shi a tsakar gida ka tafi baka ce masa komi ba nawa ne 'ya'yan da sun balaga sun kai munzali amma a kira sallah suna wajen hira a kira sallah suna wajen lido da karta a kira sallah suna hidimansu la haula wala quwwata illa billah a lokacin da ka saba ma wannan umarni ka ɗauki wuta ka cinna wa tarbiyyar ƙasar hausa wannan shine zai sa mu samu rashin ingantattun 'ya'ya yaro ya ɗauki wuka ya cusa a cikin wuyan ɗan uwansa ya kashe shi saboda abin da bai taka kara karya ba saboda magana ta fatar baki me yasa ya samu wannan tunani rashin ingantaccen tarbiyya daga ina ya faro daga gida daga gida kana da haƙƙi kan tarbiyyar ɗanka ba kawai ka aihu ba a'a ka sani aihuwa aiki ne idan ka aihu to fa akwai aiki dole waɗannan tarbiya guda goma sha biyu ka yi wani zai ce ai na yi iya bakin ƙoƙari na ai an yi ɗan yau ba a iyan masa ɗan yau kaza kaza kaza haka ne duk mun yarda to amma tambayar ne gaskiya ne ka yi naka aikin gaskiya ne ka yi naka aikin idan wannan ansa daga gare ka shine eh yi to Allah ya sani Allah ta'ala ya taimake mu maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna wa hum abna'u wa sinin wadribuhum alaiha wa hum u ashirin wa farriku bainahum fil madaji kuma ku raba tsakaninsu a wajen kwanciya malamai sai suna yin kiyasin wannan akan azumi koya ma yaronka azumi yana ɗan shekara bakwai bai yi azumi ba ka umarce shi da ya azumi idan ya kai shekara goma ya ƙi azumi kwata-kwata na ramadana ko ɗaya ka tauɗe shi yaya ana azumi ba za ka yi ba ka koya masa matukar yana da lafiya in kana da hali ka kai shi ka fara koya masa aikin hajji duk wa'annan wasu irin ayyuka ne wanda yake na gangan jiki ake bukatan ka sabar ma yaro ya tashi da shi ba ka taɓa kawo mini ɗan sara suka amma kuma alaramma ne shi ka taɓa gani shi ne ladanin masallacin yana sara suka ka taɓa gani shi ne limamin masallacin yana sara suka ka taɓa gani su ne 'yan kwamitin masallacin amma yana sara suka ka taɓa gani yaya aka yi bai zamo daga cikin wannan ba ashe kenan ka cusa masa ibada ka cusa masa son Allah ka cusa masa son manzon Allah ka cusa masa ayyuka na musulunci a tun lokacin da ya fara tasowa wannan shine abin da zai baka kariya daga harbuwa da hawan jini da zai sa maka zai baka kariya daga harbuwa daga ciwon zuciya da zai sa maka zai ba ki kariya daga kumburan zuciya ya fashe saboda takaicin ɗan da ki haifa an ba mu wani labari ɗa kawai suna taɗi da abokinsa sai abokin ya ce amma irin abin da muke yi yanzu na sara suka na kisa ya kamata mu daina shi ɗaya kawai zai ce za ka nuna mana kai ma ka zama mai tsarki ne za ka nuna mana wato kai ne nagari sai ya ɓace a wurin ashe ya je gida ya ɗauko wuƙa ya zo ya cusa ma ɗan uwansa ya ja ya farke ya kashe shi bayan ya faɗi ya mutu wannan yaro sai gangara ya tafi gidansu ya je ya faɗa ma iyayensa to ni faga abin da ne don haka ku gudu suka yi kuka suka gudu suka bar gidan iyalan wanda aka kashe su ma suka taso a fusace suka nufi gidan neman ɗan bin same shi ba ba su ga kowa ba suka kona gidan ɗa ya zamo maka jawo maka fashewan zuciya ya zama maka masifa idan wannan zai zamo maka musifa ya kamata ka ɗabbaƙa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ƙaninsa. ga dai abin da annabi ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin ku umarci 'ya'yanku da sallah tun lokacin suna shekara bakwai ka ja shi zuwa masallaci duk lokacin da aka kira a zahar in ka tuna ka je masallaci to ka tuna shin adamuna garbana muhammadu na ya je masallaci ko bai je ba idan baka gari baka gida kana da waya a zahar yayi ka buga mata kin tura wayannan zuwa masallaci har su saba su taso kin sa su sun je makaranta kin sa su kaza kin sa su kaza su zamo engage Allah ta'ala ya taimake mu ya ‘yan uwa sirri cikin wannan hikimar da hakan zai jawo ribar da za a ci shine hatta ya ta’alla waladu a hakama hazihil ibadat munzu na sha'atihi har sai ɗan adam ya san sani na haƙiƙa hukunce-hukuncen irin wa'annan ibada tun lokacin da ya taso waya atadu ya saba da ada'aha yin wannan ibada wal qiyama biha ya tsayu a kai munzu nu'umati azfarihi a tun lokacin da ya fara girma ya saba da sallah ya saba da ibada ya san Allah ya san manzan Allah ya dinga azumi ya dinga kaza ya dinga kaza na ibada wannan shine zai bashi nutsuwa wannan shine zai garar da tsarki a cikin ruhinsa ya gadar da lafiya a gangan jikinsa ya gadar da tsarkaka wajen ɗabi'unsa da halayensa ya zamo son barka ya zamo mutum nagari ya zamo mai tsabta daga kallonsa za ga ba ƙazami ne ba yana da tsabta yana da kaya mai kyau yana tafiya mai kyau bakinsa ya zama tarbiyyantacce baya a shariya baya zage-zage baya shaye-shaye abu na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yayi nusarwa wajen ta'adibuhu ala hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ka sabawa ka karantar da ɗanka ka gurza shi wajen san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ala baiti ka gurza shi wajen ya so ‘ya'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa tilawatil qur'anil karim wajen ya dinga iya karanta alkur'ani ya dinga son karanta alkur'ani imamu tabari ya ruwaito hadisi daga aliyu karramallahu wajha annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala addibu auladakum ala salasi khisalin yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tarbiyyantar da 'ya'yanku akan ɗabi'u guda uku wannan umarni ne daga fiyayyen halitta tambayar ita ce ka ɗabbaƙa ka aikata ka yadda ya zamo aiki idan an ce aiki ne wanda za ka dinga yi to babu ranar gamawa matuƙar da ran addibu auladakum ala salasi khisalin na ɗaya hubbu na nabiyikum son annabinku ka gwada masa son annabi yaya ne ake son annabi wace hanya ake bi a cusa ma yaro son annabi wane ne wanda zai ɗauki nauyin son annabi wane ne ya san yadda ake son annabi ya jama'a shin son annabi shine waƙe-waƙe da sanya kiɗe-kiɗen disko na yabon annabi shine son annabi son annabi shine kiɗe-kiɗe da raye-raye da ambaton wake-wake da aka yi da yabo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine son annabi shine ake nufi da ka cusa ma ɗanka ko kuma a'a me ake nufi da cusawa ɗa son annabi menene asalin abin da ake nufi da son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an soshin wa'annan tambayoyi zai zo a cikin darasinmu na gaba a wannan shiri na tarbiyya a ƙasar hausa shirin da ke waiwaye kan tarbiyyan bahaushe ya kalli yadda yake yi ya kalli 'ya'yansa a kan titi ya kuma kalli abin da musulunci ya tsara wa ala hazal qadar kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كاد لله عاصيا ولا خير في من كاد لله عاصيا All across ocean